masu sauraro an lalubo sashen hausa ne na murya amurka da ke zuwa muku kai tsaye daga nan washington a gundumar columbia akan mitoci 1622 da kuma 25 abin ne mai da ke jamhuriyar nijar za ku iya sauraron mu a tashar voa afirka akan mita 102.5 sauran gidajen rediyon da za a iya sauraron mu a jamhuriyar ta nijar sun hada da amfani da sarauniya da fara'a da fm noma da dalol fm da kuma niyya da ke birnin kwanni sannan a duk lokacin da aka samu dama za a iya sauraron shirye-shiryenmu na kowane lokaci a shafukanmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com masu sauraro barkamu da wannan lokaci yau ranar bakwai ga watan fabrairun shekarar 2017 mahmud lalo ne tare da maryam dauda muke farin cikin kasancewa tare da ku a cikin shirinmu na wannan lokaci yanzu karfe goma na safe ne a nan washington dc ga kanin labaran duniya Jami'an kasar Afghanistan sun ce harin kunar bakin wake kusa da ginin kotun kolin kasar da ke birnin Kabul ya kashe akalla mutane 20 tare da raunata wasu su 40. Ƙungiyar kare haƙoƙin bil'adama ta Amnesty International ta ce gwamnatin Siriya ta kashe dubban 'yan gidan yari ta kuma binne gawarwakinsu gaba ɗaya abin da ya zamo laifin yaƙi. A yau Talata ake sa ran kotun ɗaukaka ƙara ta Amurka za ta saurari muhawara akan umarnin da shugaba Donald Trump ya bada na hana shirin ba 'yan gudun hijira mafaka a ƙasar. To a Najeriya kuwa rundunar tsaro ta farar hula wato civil defense ta dakile wasu hararen ƙunar bakin wake da aka yi niyyar kaiwa a birnin Maiduguri da safiyar yau. saboda yaro na ya yi kokarin razana ta da bindiga sai ta kwance wannan uh, bam din da ke jikinta da jefar amma ita ɗaya zainab ta ki ta ce sai ita sai ta faɗa wa jama'a ƙasashen da ke yankin sahel sun kaddamar da wata sabuwar rundunar tsaro da nufin dakile ayyukan ta'addanci a yankin kama maganin al'amarin wannan dole ne sai an haɗa ƙarhi eh, ƙasashe sun haɗa ƙarhin juna suke isa wani abu sannan za je jihar plateau ku ji yadda al'ummomi a yankunan basa da kudu da jos ta kudu wato suka yi wani taron wanzar da zaman lafiya bayan wani rikici da kai ga salwantar da rayukan mutane goma kana muna tafa da shirin noma amma duka sai kun sha labaran duniya jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran Jami'an kasar Afghanistan sun ce harin kuna bakin wake kusa da ginin kotun kolin kasar da ke birnin Kabul ya kashe akalla mutane 20 tare da raunata wasu su 40. Yawancin waɗanda harin ya shafa ma'aikatan kotun ne, ya zuwa yanzu dai ana kan tattara bayanan aukuwar wannan lamarin. Nan take dai ba a samu wanda ya ɗauki alhakin kai wannan harin ba. Harin ya zo ne kwana ɗaya bayan da rahoton Majalisar Ɗinkin Duniya na shekara-shekara ya bayyana cewa tashe-tashen hankali da suke da alaƙa da tarzoma a Afghanistan sun jakata fararen hula fiye da 11,400 ciki har da mace-mace kusan 3,500 a shekarar 2016 abinda ya sa shekarar ta zama mafi muni tun shekarar 2009. ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama ta amnesty international ta ce gwamnatin sirar ta yi wa dubban fursunoni kisan gilla ta kuma binne gawarwakin su gaba ɗaya abin da ya zama laifuffukan yaƙi da kuma na keta haƙƙin bil'adama wani sabon rahoto ya ce tsakanin fursunoni 5,000 zuwa uku a kashe tsakanin shekarar 2011 da 15 kuma babu hujja da ta nuna an daina kisan da ake yi a gidan yarin sidnaya da ke wajen birnin damascus kungiyar Amnesty ta ce galibin waɗanda a kashe fararen hula ne da ake zaton suna adawa da gwamnatin shugaba Bashar al-Assad. Sai da gwamnatin Siriya ta musanta rahotannin baya akan kisan gillar da kungiyar kare haƙƙin bil'adama suke yi musu. Ministan harkokin wajen Siriya bai ba da amsa ba a lokacin da murya Amurka ta nemi jin ta sa. Kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. A yau Talata ake sa ran kotun ɗaukaka ƙara ta Amurka za ta saurari bayanai akan umarnin da shugaba Donald Trump ya bada na dakatar da shirin ba 'yan gudun hijira mafaka da kuma hana mutane daga ƙasashen musulmai guda bakwai shigowa ƙasar. Wata wasiƙa da ma'aikatar shari'a Amurka ta rubuta ta kara dokar shugaban tana mai cewa shugaban bai saba ka'idar yin amfani da ƙarfin ikonsa ba game da shigowar baƙi Amurka da kuma ba 'yan gudun hijira mafaka. ma'aikatar ta kira umarnin da alkalin gwamnatin tarayya ya bada na hana dokar a matsayin kuskure mara ma'ana jihohin washington da minnesota su ne suka wato suka gabatar da wannan karar bayan haka an samu attorney generals guda goma sha biyar daga wasu jihohin da kungiyar american civil liberties union da kungiyar kamfanoni kusan 100 da suka rubuta wasikar goyon baya ga wato ga matakin da jihohin na washington da minnesota suka gabatar a kotu yayin da wasu kamfanoni su ma suka rubuta tasu wasiƙar ta goyon bayan dokar ta shugaba a yayin da ake shirin sauraron bayanai dangane da dokar shugaba trump a kotu ita kuma matarsa melania trump ta sake kai kamfanin da ya mallaki dandalin yanar gizon daily mail kara akan cin mutuncin da take zargin yayi mata tana mai faɗin cewa labarin da aka rubuta a watan agustan shekarar da ta gabata ya dagula mata hanyar samun miliyoyin daloli a lokacin da ya kamata a zama wato ta zama macen da aka fi ɗaukar watanta a duniya labarin ya bayyana ne a zargin da aka yi a wani littafi da wato littafi da wata mujallar kasar slovenia ta rubuta lauyin da suke kare ms trump sun faɗa a ƙarar da suka gabatar a birnin new york cewa wannan labarin ya nuna matar shugaban a matsayin kilaki kuma shafin na daily mail ya wallafa labarin duk da sanin cewa zarge-zargen babu ƙanshin gaskiya a ciki Amurka bata ce open ba a kan dokar da 'yan majalisar dokokin Isra'ila suka fidda jiya Litinin ta halatta zaunar da Yahudawa 'yan share wuri zauna a wani yankin falasinawa matakin da ya saba hukuncin da kotun kolin kasar ta yanke a baya. Wani jami'in fadar White House ya faɗa jiya cewa gwamnatin Trump za ta jira har sai kotu ta sake duban ƙarar. Attorney General ɗin Isra'ila ya kira wannan matakin a wato a zaman ƙa'idar saba kundin tsarin mulki kuma ya ce ba zai kare shi ba a kotu. Gwamnatin Prime Minister Benjamin Netanyahu a cewa wasu 'yan siyasa ta damu ganin cewa dokar na iya sawa kotun duniya da ke Hague ta hukunta ta. Ƙungiyoyin kare haƙƙoƙin bil'adama da wasu 'yan majalisar Amurka da masu mukamin General suka wato sun yi da suka yi ritaya da tsafin jakadu sun nuna da masu kan yadda shugaba trump ke kare shugaban kasar rasha vladimir putin a wata hira da aka yi da shugaba trump a gidan talabijin din fox ranar lahadi kafin wasan kwallon super bowl shugaban ya kara jaddada yadda yake ganin kimar putin a lokacin da wanda shi ya wato jagoranci hirar bill o'reilly ya kalubanci trump ya yi kira ga shugaban rasha wato ya kwatanta shugaban rasha a matsayin mai kisa sai trump ya ce ai muna da masu kisa da yawa ko me ka gani ƙasar mai ita ma ba ta tsira ba ƙasar rasha ta bukaci kamfanin talabijin na fox ya ba da haƙuri abinda kalaman da ya ce ya ɓata wato shi shugaban na rasha labaran duniya kenan muka karanto muku daga nan sashin hausa na murya amurka a birnin washington dc To za mu fara rahotannin namu ne daga Najeriya inda da safiyar yau ne rundunar tsaro ta farar kula wato civil defense ta ce ta dakila wani yunkurin kai hare-haren ta'addanci da aka yi niyyar kaiwa a birnin Maiduguri da ke jihar Borno. Wakilinmu Haruna Dode biyu ya zanta da kwamandan rundunar ta civil defense a yankin da lamarin ya faru wanda ya fara da gabatar da kansa. Sunana Abdullahi Ibrahim ni ne kwamandan na civil defense rundunar tsaro ta bada kariya ta farar hula a nan jihar maiduguri borno borno a eh, maiduguri ah. ranka daɗe ga sha akwai bayanai da muka samu na samun nasa da jami'an ka suka samu a ah, game da wasu yan kunan bakin wake da suke kokarin shigowa cikin birnin maiduguri ko za ka mana bayani game da irin wannan nasara da aka samu ne yau da safe to ah, ina farin ciki na sanar da mutane wannan abun bai samu ya faru ba saboda misalin karfe shida da minti arba'in na samu waya daga wajen yara da suke aiki a npc mega na hanyar dambuwa suka ce sun ga wasu 'yan mata guda biyu sun shigo suka tsaye da su suka kai suka musu tambayoyi to ɗaya daga cikinsu ana ce mata amina ta firkita saboda yaro na ya yi kokarin razana ta da bindiga sai ta kwance wannan eh, bam ɗin da ke jikinta da jefar amma ita ɗaya zainab ta ƙi ta ce sai ita sai ta faɗa wa jama'a ta kashe su kamar su waɗannan 'yan matan kamar za a iya bayyana shekarunsu kamar 'yan shekaru nawa ne haka eh, ita amina wanda muka kama 'yar shekara goma sha uku ne zuwa sha hudu ta ce ita daga garin madagali eh, eh, a madagali a jihar adamawa iyayenta ita amma an kashe iyayenta su 'yan boko haram ita kuma aka aurar da ita ga wani amir kamar ta muku bayani lokacin da 'yan kungiyar boko haram din suka ɗauke ta da kuma irin shekaru da ta yi a su ko kuma watanni da ta yi a hannunsu eh bisa bayanan da ta bamu ta fi shekara biyu tana hannunsu sannan suka aurar da ita to kamar ita wannan zainab din ita ta tada bom din ne ko kuma bai faru a ita zainab ta nuna taurin kai ta nemi ta tarwatsa jama'a ta tada bom ka san yanzu ana matsalan mai akwai layukan mai a cikin gari shi yasa muke kewayawa mu tabbatar da cewa ba a samu hatsaniya ba to da muka fuskanci cewa za ta je ta aukawa motocin da suke shi ne muka kokarin ah, kawar da ita kamar ta yi yunkurin kutsa wannan layin mai na gidan nnpc kenan eh a nan hanyar dambuwa ba eh, ta yi kokarin ta kutsa eh kuma yara na suna wajen kamar banda su waɗannan guda biyu da kuka samu ɗaya ko ka samu nasarar kame eh, su ita wannan gudan yanzu kamar ya aka yi da ita wani hali take ciki eh ita yanzu mun gabatar mata tambayoyi yadda ya kamata mun tura wa hukumar da ya kamata su ƙara bincike a kanta wato hukumomin da suke da alhakin yaƙi da wannan ta'addanci kenan hukumomin tsaro kenan ko eh, hukumomin tsaro kwarai kuwa suna su. to urin ka dai gamar wani shawara ko kuma wani kira zaka yi ga jama'a game da irin wannan abubuwa da ke faruwa yadda za su mai da hankali kan kare kansu da kuma sauran al'umma da ma dukiya baki daya to Allah kullun halin kullum muna ga jama'a kamar yanzu halin da ake ciki na rashin mai da mutane suke shiga layukan mai eh, su kokari su tabbatar da cewa sun lura da mutanen da suke kusa da su kuma jami'an tsaro na suna ko'ina su kokari su jawo hankalinsu in suka ga wanda ba su yarda da shi ba ne kawai fatan da zan ce dan Allah ya kokari a sa ido to daga karshe kamar akwai wani wanda bom din ne ya taba lokacin da ita wannan ta tada bom din ko ita kade ko ita ta fasa kanta a ita kade ce abin ya shafa mun tabbatar da cewa mun kawar da jama'a a wuraren yanzu dai muna kan batun ayyukan ta'addanci ne amma game da wata runduna da kasashe biyar da ke yankin sahel suka kafa domin dakile hararen ta'addancin kasashe sun hada da nijar da mali da burkina faso da mauritania da kuma chadi wakilinmu suleiman muni barma ya fara da tambayar masanin harkar tsaro dr sani yahaya juna muhimmancin wannan hadaka da kasashen suka yi ta fuskar tsaro tun yakin duniya na biyu kasashen duniya suka gano cewa da kashin baki sai taro shi kadai duk ƙasar da za ta ciya ta yi wani abu ita ɗaya tana iya ta samu matsaloli da dama idan an ka diba duk ƙasashen guda biyar ƙasashe ne waɗanda suna da makwabtaka suna da iyaka duka nan su zalla kenan ya zama cewa da su kuma 'yan ta'adda kan waɗanda suke tsatsauran ra'ayi bisa harka addini kan kuma shaƙƙaƙwai waɗanda suke ɗauka makamai suna wulaƙanta jama'a ko kuma waɗansu waɗanda suke wasu al'amarurruka dai wanda ba daidai ba idan sun ka nuko basa ga ƙasa sai su kuma shigewa ga ƙasa kenan ya zama cewa idan ana so a cimma kama maganin al'amarin wannan dole ne sai an haɗa ƙarhi eh, ƙasashe sun haɗa ƙarhin juna suke iya samu wani abu don saboda idan ka koro mugu ya ƙetare iyaka idan baka da ma'amala bakin ka tsaya bakin nan shi tsaya shi kuma shi shige can shi abin da ya ga dama eh, to amma wasu za su yi dubin kafar rundunonin nan ya yi yawa a kasashen nan na sahel lalle a halin yanzu ana iya dan shakku cewa abin ya yi yawa amma su kan kansu in an ka ba 'yan ta'addai ai yawa ke gare su iri-iri gare su tsari iri-iri ke gare su kama yadda suke juyawa ne shi ma su ma kasashe suke cewa ya kamata su kuma ƙara juyawa shi dai duk dabarar da za ka na ka samu goyon bayan wani abu ne mai amfani bisa gare ka ya kake gani doktor kasashen nan suna da karfin da za su iya daukar ɗawainiyar waɗannan rundunoni da ake ta kafawa a ko'ina idan aka yi la'akari da cewa halin da ake ciki a yau akwai matsalar eh, ko kuma matsin tattalin arziki duniya tsari gare ta akwai ƙungiyar duniya gaba ɗaya akwai fanni wanda ya shahi taimako da take iya ba sauran ƙasashe waɗanda suke cikin irin waɗannan al'amurka ya zama cewa da ƙungiyar duniya zalla ba ta ba ƙasa guda taimako sai dai ta ce ma ƙasashe wanda wannan al'amari ya shafa su haɗa kanukansu idan suka haɗa kanukansu ana iya a taimaka musu in an ka diba a tarihince da waya a ce ga ƙasar da komin ƙarhinta ko amerika ce komin darajarta komin kudinta ta ci wannan yaƙi ita ɗaya dole ne sai ta haɗa kanta da wasu ƙasashe don a ci ma biyan bukata don haka kenan dole ne wannan abuwa ko babu dukiya ga ƙasashe guda-guda dole za su haɗa ɗan su tare. Dakan mu Afirka mu sojuna mutuna da jabun na bayan mu yantattu ne kuma ga ilmu sun ce mun ɗau mulkin kanmu kuma tashi mu ne mai abin kamu mu gaba da dr sani hayajan juna kenan wani masanin harkar tsaro da mu sake komawa najeriya amma a jihar filato inda a wani yunkuri na maido da zaman lafiya a yankunan kananan hukumomin basa da jos kudu shugabannin yankunan suka gudanar da wani taron wayar da kan jama'a kan mahimmancin zaman lafiya wannan taro na zuwa ne kwana guda bayan wani rikici da ya yi sanadin mutuwar mutane goma a yankin wakilinmu zainab babaji ta aiko mana da wannan rahoto Al'ummomin ƙananan hukumomin Jos ta kudu da Basa a jihar Filato sun yi taron tabbatar da zaman lafiya tsakanin su bayan wani rikici da ya yi sanadin rasa rayukan mutane goma a wurin haƙar ma'adinai. Taron da aka gudanar da haɗin gwiwan jami'an tsaro ya haɗo kan shugabannin al'ummomin Birom da Irigwe da a makon jiya suka sami matsala har ya kai ga rasa ran mutane goma. Mr. Augustin Pakim Choji shine shugaban ƙaramar hukumar Jos ta kudu. Mun ya cancanta domin mu ga cewa rayukan mutane an nan samu an tsirar da su kada a sami dameji ba kamun wannan ita mitin da mun zo yau mun riga mun guda uku mun hadu da matasa mun hadu da sarkuna mun hadu kuma da gwamnati yanzu kuma mun hadu da shugabannin tsaro muna ganin cewa idan allah ya da domin zaman mutumin irigwe da zaman mutumin biron babu bambanci Shi ma sakataren karamar hukumar Basa Joseph Adi Agun ya ce za su ci gaba da tattaunawa da matasa don zaman lafiya. Mu duka mu yawon juna ne. na babance eh, basa da da josatu to abun ya riga faru shi mu ce ma kowane community su ya hankuri yanzu amma a yanzu za mu ringa musu magana but by the grace of God things like this ba zai kara faruwa ba. Kwamandan rundunar tsaro ta Special Task Force a jihar Plateau Manjo Janar Nicholas Rogers ya ce taron na neman mafita ne daga rikice-rikicen da ke aukuwa. Akwai abin da ya faru last week a wajen da mutane mayan suna illegal mining. a wajen jero a kan suka samu kaya zuwa suka fara faɗa kan kayan nan cikin rigimar nan sai suka kashe mutane goma sai washe gari kuma akwai wani kauye kusa da wajen kwaso sai mutane suka je suka kona ne kone gwanan nan da kayan mai kampo kawai na kwaso nan ne to da muka ba gwamna muka na muka yi muka yi wani local meeting da su ya kamata kuma mu zauna da su mutanen various communities din nan da mutum tana abin da ya faru to chat if way forward so that kar abin ya sake faruwa kwamandan ya kuma yi karin haske kan wasu mutane uku da rundunar tsaro ta cafke da manyan bindigogi kirar gida a karamar hukumar lantan ta kudu sun je sun kama wata mata su mata sata ba 200,000 naira suka karɓi gwajinta kuma sun intimidate ta da wannan bindigogi na kuma sun sha suna yi suna kashe mutane shi yasa muka kama su yanzu da muka kama su mun gama investigation zamu hand over to Nigerian police for prosecution akwai labaran da ke cewa kun kama waɗansu makamai a cikin garin Jos ina gaskiya haka ba gaskiya bane wannan baya ba gaskiya bane baya abin da muka kama a cikin Jos amma akwai bayan jigo gudewan su muka kama wajen da mutane suka faɗa cikin wajen eh, mining site din nan da kai kwanakin baya amma cikin garin Jos na ji angwan rogo aka magana babu ba gaskiya bane kam Zainab Babaji muryar Amurka daga Jos a Najeriya. kai da zainab babaji yanzu kuma ga shirinmu na gaba jama'a assalamu alaikum barkanmu da saduwa da ku ta cikin shirin noma tushen arziki wanda ni sarfil hashin gumel daga nan sashen hausa na murya amurka zan gabatar a wani yunkuri na tallafa matasa a najeriya wajen samun aikin yi da rage dogaro kan ayyukan gwamnati da na kamfanoni. Kakakin Majalisar Wakilai ta Najeriya barista kubu Dogara ya tura wasu matasa 750 mata da maza waɗanda suka fito daga mazaɓar da yake wakilta zuwa wata cibiyar koyon dabarun noma da adana kayan amfanin gona da ke garin daɗin kowa a jihar Gombe inda suka samu horo akan ayyukan gona. Wakilin murya Amurka Abdulwahab Muhammad ya ziyarci bikin yaye ɗaliban inda ya ji ta bakin ɗan majalisa Muhammad Aminu Tuk wanda ya wakilci kakakin majalisar wakilan. Daga bisani kuma ya ji ta bakin matasan da suka ci moriyar wannan shiri da kuma fa'idar da za su samu. Sanin kowa ne yau gurabun aiki a gwamnati da ma kamfanoni kusan babu shi. Don haka babban gata da shugabanni za su yi a hali da muke ciki a yanzu na taɓarɓarewar tattalin arziki shine a samu hanya da za a horar da mata da matasa don su sami hanyar da za su tallafa wa kansu wajen samun sana'o'in yi. kasancewar al'umma jihar bauchi al'umma ce wanda suka kasance manoma ya dace a yi wani shiri na musamman wanda zai horar da su a kayan yadda za su fuskanci noma a zamanance sannan a ba su tallafi da ya kamata su don su je su kafa kansu da kansu ta za su zama masu amfani wa kansu za su zama masu amfani wa iyayensu da kuma sauran al'umma gaba daya. akwai wasu irin tallafi ne za a ba su da zara don su ci gaba da wannan sana'ar na noma. tsari da aka yi akwai kuma package da zai biyo baya wajen tallafa musu wajen su aiwatar da abin da aka koya musu a wannan makaranta da aka je wanda ke makaranta ce ta musamman akan aikin gona daga bisani na ji ta bakin matasan game da shirin da suka koya da kuma fa'idar da za su samu eh, sunana malam rabiu aliyu daga karamar hukumar da za a yi training na kan harkar gona sarrafa amfanin gona yin noman kanta da dabarun ajiya da ya shafi ah, amfanin gona kuma dama abinda mu dama ya fi damun mu rashin ilimin to da ya kawo mu nan gombe muka zo wannan makaranta muka zauna aka gabatar mana da takardu mun karu mun samu bayanan da bamu taba samu ba mun ga dabarun da bamu taba taba sani akan harkan gona ba mun samu karin ilimi alhamdulillah dama kudin nan manoma ne kafin ku zo wannan gu manoma iyayenmu manoma ne mu ma manoma ne saboda haka mun tashi mun samu iyayenmu suna noma kuma ga shi yadda kasan ya ka yake muke ganin yadda kasan yake tafiya yanzu haka ni ɗalibi ne a sashin sadarwa amma ka ga yanzu maganan gonan nan dole in bar abin da nake ciki na maganan sadarwa in koma harkan gona koya maka sabbin dabarun adanan abinci da saurakin hanyoyin da za a bi domin samun abu alfanin gona masu daraja kenan kana jin za ka samu wa'annan abubuwa na zamani wannan da zai inganta wajen fasaha a ina da ka samu wayannan kayayyaki eh shi wakilin mu mun tabbatar mai kishi ne tuntuni ma ba yanzu ba yadda aka kawo mu aka yi mana training muna kyautata zaton dukan mu nan gaba za a gan mu eh, kamar yadda na gaya maka za mu zama abin nuni insha Allahu muna tabbatar da cewa kowa zai samu abin sarrafa wayannan abubuwa sunana kanda abdullahi daga das local government yanzu an koya mana hmm. abubuwan da da ba mu sani ba ne mu muna yin shi da a jahilce yanzu kuma an zamu yi tanta mu sa a kan gonan mu ga yaya canjin ta take da yanda da muke da na yanzu mu da muka zo bita na musamman dukkan da muka zo anan da mu mata da matasa yanda shi speaker ya yi nisan tunani ya zakulo mu ya kawo mu anan muna rokon shi akan wanda muke din ya tallafa mana yanda za mu zama abun kwatance a dukkan kananan hukumomi ukun na na sunana mr samson da kyau daga karamar hukumar bugoro amma a cikin wannan harka din na fahimci cewa akwai wasu abubuwa da dama da da bamu san shi ba a cikin noman da muke da dukkan karatun da muke yi amma cikin yardan Allah yanzu mun gane cewa noma ta fi kowace harka sauki domin ita ce last industry da za ta containing al'umma da yawa idan mutane suka koma ciki to dama can an neglecting ɗinta domin gani aiki kowa na so ya ji daɗi to ga kuma sauki ya zo gida tunda mun samu iliminta in za mu koma mu sunkuya because ita ce light industry za mu koma ciki mu kama shi da an yi magana matasa sai ka ga ana tsammanin banga siyasa da dai sauran wasu abubuwa amma ku gashi kun eh, mika kai kuna aikin gona ko me ya kawo wannan canji dai gaskiya abin da ya kawo canji bisa ga kalubale da muke fuskanta abin da muke eh, eh, nasara suke magana da economic recession gani ake tarihi ya nuna iyayenmu da kakanni noman nan aka yi shi ba wanda ya dangana da abin gwamnati amma lokaci da muka tafiya ta yi nisa sai mutane suka wazar da sana'ar to ganin irin matsalolin da duniya take ciki yanzu harkar mai da muka dogara mai din ma ta zama matsala wa duniya hakan ne yasa ba za mu dawo cikin wannan harkan ba godiya ga Allah shugaban kasa ya yi tunani tun da yake bana za a koma gona kawai ita ce mafita ga duniya nan ga kuma Najeriya mu yau to shi ya samu matasa ganin da haka tunda muna da karfin za mu lokacin da muke da shi mu mu koma mu ci gajiyan karfin mu ci gajiyan lokacin mu da fatan matasan da suka samu cin moriyar wannan shiri za su rike shi hannu biyu masu sauraron mu a nan muke kawo karshen shirin sai kuma mako mai zuwa idan mai duka ya kai mu za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin yanzu a madadin duk waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma abdulwahab muhammad wanda ya agaza wajen haɗa shirin sai kuma julie leathers gresham wadda ta haɗa mana sauti. Nisar fili hashin gumel ke cewa a huta lafiya. Dan agogo nan na cewa karfe goma na safe ne da kusan minti 25 ga sakonin da kuke aiko mana ta hanyar imel. Wasiƙar ta farko a yau ta haɗin gwiwa ce wadda ta fito daga Husaina Lawal da Abba Sa'ad Mahuta. Suka ce salamu alaikum VOA Hausa da fatan kuna lafiya. Mu faɗa alkhairi ko mu yi shiru. hakika in dai ba za mu faɗa alkhairi ba akan tafiya london da kuma tsawaita dawowar shugaba muhammadu buhari to zai fi mana alfanu da muhimmanci mu yi shiru kawai don kada a beje dawo mana mu koma muna kuka da kanmu da fatan za mu kiyaye wasiƙan mu ta gaba cewa ta yi assalamu alaikum voa hausa ɗaukacin al'umman najeriya muna yi wa shugaba muhammadu buhari fatan alkhairi allah ya ba shi lafiya tare da sauran ɗaukacin marasa lafiya na gida da na asibiti Sako daga Safiyanu Gumel zangon daura. Shi kuma mutawakil Gamba Doko ɗalibi a kwalejin Gumel cewa yi. Hakika zanga-zanga da waɗansu 'yan Najeriya suka gudanar domin nuna fushinsu akan yadda tattalin arzikin ƙasar ke ci gaba ta ɓarewa. Wannan wani abu ne na butulci akan faɗi tashin da gwamnati take wajen shawo kan matsalar. Ganin yadda ba ita ta karzo man ba, rataya kawai aka bata. Saƙonmu na gaba cewa VOA Hausa don Allah ku faɗa wa hukumomin Najeriya cewa kafa kwamitin da za ta ƙayyada farashin kayan abinci a kasuwanni ba shine mafita ba kawai a buɗe bakin iyakoki wannan shine mafita Sako daga Lurwani Ibrahim London Uba da Saliha Muhammad Maru Nasarawa da ke karamar hukumar Gusau a jihar Zamfara. Saƙonmu na gaba cewa muna jajantawa dubban al'ummar jihar Taraba bisa rasa matsugunansu sakamakon yawaitar hare-hare da suke fuskanta. da fatan gwamnati da sauran al'umma za su tallafa musu da duk abin da ya dace wajen inganta rayuwarsu. Sako daga Baba Gana Ibrahim Zangon Daura, jihar Katsina, Najeriya. Sakonmu na ƙarshe a yau cewa tabbas matakin da kamfanonin sadarwar zamani na Amurka suka ɗauka na kai shugaba Donald Trump kotu dangane da ikirarin da ya na hana musulmai shiga Amurka ya yi daidai da fatan Allah ya ba su nasara amin. Sako daga Salim Abubakar Imam Jingir shugaban ƙungiyar muryar talaka jihar Filato. da Balan Vice direban tanka Jos. Yanzu kuma ga labarai a takaice. jami'an kasar afghanistan sun ce harin kuna bakin wake kusa da ginin kotun kolin kasar da ke birnin kabul ya kashe akalla mutane 20 tare da raunata wasu su 40 yawancin waɗanda harin ya shafa ma'aikatan kotun ne ya zuwa yanzu dai ana kan tattara bayanan a aukuwa wannan lamarin Nan take dai ba a samu waɗanda suka ɗauki alhakin kai harin ba. Ƙungiyar kare haƙoƙin bil'adama ta Amnesty International ta ce gwamnatin Siriya ta yi wa dubban fursunoni kisan gilla, ta kuma binne gawarwakinsu gaba ɗaya, abinda ya zamo laifuffukan yaƙi da kuma laifuffukan keta haƙoƙin bil'adama. Wani sabon rahoto ya ce tsakanin fursunoni 5,013 aka kashe tsakanin shekarar 2011 da 2015, kuma babu hujjar da ta nuna an daina kisan da ake yi a gidan yarin Said Naya da ke wajen birnin Damascus. Ƙungiyar Amnesty ta ce galibin waɗanda aka kashe fararen hula ne da ake zaton sun yi adawa da gwamnatin shugaba Bashar al-Assad. A yau Talata ake sa ran kotun ɗaukaka ƙara ta Amurka za ta saurari bayanai akan umarnin da shugaba Donald Trump ya bada na dakatar da shirin ba 'yan gudun hijira mafaka da kuma hana mutane daga ƙasashen musulmi guda bakwai shigowa ƙasar. Wata wasiƙa da ma'aikatar shari'a Amurka ta rubuta ta kara dokar shugaban, tana mai cewa shugaban bai saba ka'idar yin amfani da ƙarfin ikonsa ba game da shigowar baƙi Amurka da kuma ba 'yan gudun hijira mafaka. masu da aka muka kawo ƙarshen shirin namu na lokaci amma idan Allah ya kanmu an jima da misalin karfe 9 da rabi agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi wato 8 da rabi kenan agogon Ghana za mu zo muku dauke da wani sabon shirin. yanzu a madadin maryam dauda da ta na gabatarwa da kuma june lathis gresham da ta haɗa mana sautuka sai injinin mu mr linus mahmud lalu ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen hausa na murya amurka birnin washington dc sai dai kada ku yi nisa ga shirin yau da gobe nan tafi ba da jimawa ba assalamu alaikum